الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بالسنة إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan zulka'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari muna cikin kitabul buyu a za mu tashi a cikin babu kasbin rajuli Wa amma da kifi yadda ya yi. Abubakar ta yi magana da yawa. Abubakar ta yi Babu wato sana'a mutum da kuma aikinsa da hannunsa. Haddasa na Isma'il na waɗanda wani haddasa ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للي عائشة الله يقارى متى يداتا شيء لما استخلف أبو بكر الصديق a lokacin da aka shugabantar da abubakar ne siddiq radiyallahu an qali sai abubakar radiyallahu anhu ya ce laqad alima qaumi anna hirfati lam takun ta'jizu an ma'unati ahli hakika mutane na sun san lalle sana'a na bai kasance zai gajiya daga ainihin daukan nauyin iyalai na ba ina batan gane mutane na sun san sana'a na bai gajiya daga daukan nauyin iyalai na ba kenan wato kafin a bani shugabanci ina iya daukan nauyin iyalai na ba wai na gaza bane misali na'am wa shugiltu bi amri al-muslimin kuma ni ga shi yanzu an shagaltar da ni ga al'amarin musulmai yanzu ya zan yi fa yas'alu alu abi bakr min hadal al-mal fa sayakuluhu fa sayakulu alu abi bakr min hadal mal to da sannu iyalan abubakar za su ci daga cikin wannan dukiya wani dukiya kenan dukiya na baitul mali tunda yanzu baitul mali ta shagaltar da ni ta hana ni asalin sana'an da nake yi in samu alkhairi na'am na wa fulil musulmi na fi kuma zai yi sana'a ga musulmai a cikin baitul wato da wannan dukiya da aka samu na baitul a Abubakar zai yi sana'a da shi in ma ya zama to yana nufin zai juya wannan dukiya abin da aka samu a cikin dukiya shi ma zai dan cire wani abu saboda ɗawainiyar iyalinsa sannan sauran abin da ya rage a yi wa musulmi hidima da shi ko kamar yanzu a ce yanzu shugaban ƙasa yana wato ya hau mulki misali sai ya ɗauki nauyin siyar da ainihin albarkatun ƙasa na najeriya kamar fetur in ya siyar wato sai a cikin wannan abin da ya siyar na fetur din sai a ware mishi wani abu wanda zai cira na albashi sauran sai a yi hidima ga al'umma mutumi da shi an gane wannan yi. to ƙarƙashin wannan yanzu wani irin fahimta za mu yi idan an ɗauki malami ya karantar a islamiyya an ce zai karantar daga ƙarfe tara zuwa ƙarfe biyu na rana ko kuma daga ƙarfe tara zuwa ƙarfe shida na rana ana so ya karantar da yara shin ya halatta a yanka mishi albashi kuma albashin da aka yanka mai an yanka mai ne don karantarwan ko an yanka mishi don menene misali an yanka mai idan lokacin da aka ɗauke mishi misali ko wato ba wai karantarwa aka biya ba a an ɗauke mai lokacin da ya kamata ya karantar aka ɗauke mai ya zamanto ba shi da lokacin da zai je ya nemi abinci to wannan ne aka da waini a kan shi amma asalin karantarwa ba za a iya biyan shi wa misali mun gane wannan ko mun karanta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana da'awa ai cewa yake wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajariya illa ala rabbil alamin ba wai ina roƙon ku albashi bane akan karantar wanda nake muku